وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز قولا عظيما وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم درن ثلاثة درن biyu ga watan sha'ban shekarar musulunci ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu alhijiri wanda ya zo daidai da goma ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha uku almiladi gashi Allah ya sake dawa da mukan karatunmu na bulughul maram na shaikhul islam alhafiz hafiz ibn hajar al-asqalani dan ba manta ba wanda muke gabatarwa a masallacin masjidin nuri madera bi sokoto idan ba manta muna cikin kitabun nikahi a kitabun nikahi muna babi na uku babu sada a babu sada mun riko wasu hadisai kamar kwatankwacin hadisi hudu ko biyar na hadisan sun yi magana da cewa ana sadaki da duk abin da yana da amfani amfani ne na zahiri ko na ma'ana amfani ne na duniya ko na lahira ma'ana na duniya ko na addini duka amfani na ma'ana muka gabatar da hadisin farko wanda Anas bin Malik ya ruwaito mun na cewa manzon Allah ya wa Safiya ibn Huyayyi bintu Huyayyi sadaki da yancinta ya dawaita ta ya aure ta wannan amfani na amma ma'anawi sannan muka ce mun sallah sallan yawa matansa sadaki da ukiya goma sha biyu da nashi sannan muka ce mun sallah sallan ya ce ma Ali bin Abi talibin ya ba Fatima sadaki mana ya ce bai da ko ya ce ina sulkin ka ba ta mana wanda a shi kaga ana amfani da cash da zai ya ba da cash shi Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ana amfani da kayan kaddara yanzu ya ce Ali bin Abi Talib ya ba da sulkin shi sannan ana amfani da ma'ana safiya ya yanta ta ina da mun samu wannan hadisi wanda muka ce yana da rauni shine hadisin da uba ko wani wanda ka wal'ancin diya ya kafa wani abu na sharaɗi wanda za a bashi wanda shi ma zai ɗan samu hadisi ya nuna cewa idan dai kama a ɗaura aure na sai a sa cikin kayan aure shi ke nan kayan sadaki sadaki kuma na mace na idan kuma bayan ɗaura aure na to shi nan wannan in an ka ambata wani za a ba sai a bashi duk da ƙarshe mun ce wannan hadisi ba'ifi na bai zan hujja na ka sharɗanta sai an baka wani abu baka ka bari da ka aure muddin dai sadaki ya kammala kuma tana so yana so wannan shi ya zaman lafiya ga al'umma kuma shi ya daidai da maslahar shari'a na tana son a sauƙaƙa ga al'amura musamman ga harka aure yanzu hadisin za mu tashi kai ne hadisin alƙama ibn al-aswadi tabi'ina almajin abdullahi bin mas'udin na ce an ibn mas'udin radiyallahu anhu wani hadisi yana cikin hadisan da muka aka ba da misali da shi wajen malami yana iya ishtihadi idan bai da aya bai da hadisi ya ishtihadi ta hanyar kwatanta da wasu ayoyi da wasu hadisai da abin da Allah ya hore masa sai ya ba da fatawa amma wannan kan sharaɗin in fatawar ta ce ta yi daidai da ƙur'ani da hadisi to alhamdulillah amma in tafiya ta yi tafiya karatu ya yi karatu an ka gano kore ta ga aya ga hadisi ya saba mai sai aji wannan fata wata aji qur'ani da hadisi in ku alhamdulillah kuma karatu yayi karatu sai an ka gano shikenan ya fara kan gaba dari bisa dari daidai da shikenan babu ko matsalar ko cewa kaulin wani sai a ce ya tabbata hadisi ana fatan mu gano ba magana kaulin wani ba yau yau hadisi ya tabbata manzo Allah ya ce kaza ko aya ta ce kaza mun fahimci wannan wannan shi ne bamu abinda muke magana shin yaushe na mace za ta ci sadaki ta ci sadakin da an ka ba ta halak malak sawa'un an fara ba ta ne ta canya a ce ba ta biya ko ko ba a wada ba ta ba a ce sai an ba ta hali biyu ko ka ce uku na farko ya zan an ambata masa sadakin an furta an ce dubu kaza ko an ce abu kaza sannan ya zama kuma an sadu ma'ana ta sadu da miji miji ya kwanta da ita ko kuma ya shiga wani wuni wanda daga shi sai ita wannan sadakin ta ya tabbata mu fahimci wannan ko kuma hali na biyu an yanka mata sadaki dubu kaza kamun Allah ya sa kamun su haɗu sai Allah ya kaddara sai ya rasu amma ya yanka mata abin da zai bata ko kuma ya ambata mata haka nan ma idan ya zama ni idan ya zama bai ma yanka mata ba amma ni amma bai samu zuwa gare ta ba sai ya rasu ma'ana abinda muka sun ce rasuwa ya yi ba a sakin ta yi ba a fahimta wani alkama ta wani alkama Ali bin Mas'ud radiyallahu anhu annahu su'ila an rajulin ta zawwaja mu'atan wa lam yafrid sadaka walam ya da yadkhul biha hatta mata an tambayi Abdullahi bin Mas'ud game da ni an rajulin game da wani mutum tazawwaja imra'atan ya auri mace walam yafrid laha sadaqan bai ambata mata abin da zai bata ba bai yanka sadaki ba ai mun ya halatta ko bai fada bai fadi ba kila irin karimci ne da girma ne da ya zamba a wannan a yakin da shi hade mun hadi haka ce to dai yaran kin zuwa abin da an ka ba su ba matsala an san cewa in yayi fadi abin da gwadi

to a ba da sadakin budari in ba zaurata a ba da sadakin ba zaurata in ko yarinya ta son ta gaba ina laha sadaqi nisa'i tunda bai yanka ba da yanka da shi za a bata Allah mutum yace la waqta wala ganin ai ba ai wani zama ba wala shafaq ba a tsara mata a wahal da miji shafaq ƙetar iyaka ko eh ƙetar duk shafaq yanda aka ce shafaq san cikin soto ta hafi da kun ujiya ilayya ko kalimar shafafa ta zo duk ana min ƙetar iyaka to ba ƙetar iyaka a tsara miji ne da wani abu

gado fa wala hal mirasu tana gado daura aure ba daura aure shi a halaccin gado ba saduwa ba waɗanda hukunce hukunce guda hudu abdullahi su mas'ud ya gwadi, ko ko guda uku a ba ta ta la waqta wala ba na nafasa wala ziyara sannan wa al hal iddatu ta ta jirga wata hudu da kwana goma ne sannan wala hal mirasu ta shiga cikin masu bada kuma wanda ba yana faɗin haka faqama ma'aqil ibn sinan al-ashja'i sai babban sahabin nan ma'aqil ibn sinan al-ashja'i sai miki fa qala sai ce kai aula rasul kada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi barwa sunan mace ta sahabiya ce bint washiqin wace tashin ka kara gane ta imra'atin minna wata mace ta daga cikin mu mu da muka zanna da annabi sahabiya ce annabi sallallahu alaihi yayi hukunci gare ta misla ma kadaita haka wa da kai ba kai ba ba rai ba kai haka wa da kai fa fariha ha ibn mas'ud ibn mas'ud ya ji dadi ya ji dadi ya samu wafaka ya yi dai والأربعة وصح الترمذي kila fahimta wannan hadisi ingantacce na kan haka kenan mace suna cin sadakin ta ɗayan biyu ko dai an zo gare ta mijin tana raye ko bai mutu ba in dai ya zo gare ta ta ci sadakin ta gaba ɗai haka ma in ya mutu ko ya zo gare ta in dai mutuwa ya ta ci sadakin ta gaba ɗai kila mun fahimta to shi aka ba ta rufin sadaki a ɗan jira ɗan za mu ambaci abin da ke nasaba da wannan don sai mu dan koma ga abinda mun ka faro na menene akallu sadaki mun ce a akasaru sadaki mai da iyaka ko ba haka ba ko dubu nawa aka ba su mai da iyaka amma dai a kula a kiyaye da halin shi mishi shi mai hali a kiyaye kuma mai hali na ko tana kana a kiyaye wannan shi a musamman a za mu ambata ka to amma kasafa ba a waɗanda ka biyar ra'ayinsu ina nufin shafi'iyya da hanabila gaba ɗaya sun tafi ila la hadda li aqalli sadaqi ba kasa ba karanci gani da aqallu sadaqi ko nawa ana iya yi ko ni a hujja wasu daga cikin su wasu daga cikin su a kula da nake wasu daga cikin su hujja su ga misal hadisi uku jere suna ma ne kamuna وعن جابر بن عبد الله رضي الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل من أعطى دون يبادة في صداق امرأة كصداق وتماتا قوة إبن ماتا إن يبادة سويقا gari cikin kwano ko cikin mudu na garin kwaki sawik an gane ba na gari yan basuwa don garin kwaki shi asfawi don mai buroci buroci shi asfawi idan an ka tanka da an ka gyara shi liku liku sai a ce mai daqiq daqiq kusan daqiq to sawiq da daqiq wancan mai gama da laushi to in ya ba ta ko kuma guda sawiq au tamwal ko ya ba ta wani dan mudu ko wani abu na dabino ba an ce kwara guda inda tamrakan an ka sai a ce kwara guda dan dabino ne ya ko da mudu guda saka ta Allah وابو داود واشار الى واشار الى ترجيح وقته ابو داود to yadda wannan hadisi amma shi abu dauda ya yi nuni cewa magana wadda ta zama rajiha ta zama mai kanti wannan hadisi da manzo sallallahu alaihi ya faɗa ba hadisin na mawqufun daga Jabir ibn Abdullah kila fahimta kan haka in kace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sai a ce kure na ruwaya san zai daga shi zuwa ga Annabi ba'ifi ya hadisin ba'ifi na fahimci wannan in ma kana cewa to yana da ma'anar inganci to sai dai ka tsaye da shi kan jabiru ko ba haka ba to kuma har yanzu mu samu waraka ba mu ga bakin mu sallah ta muka ko ba haka ba shi ga wa ana abdullahi ibn amir ibn amir ibn rabi'a tabi'ina yasu aka ce an abi kenan wani amir ibn rabi'a annan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan Allah ajaba nikahan ra'ati ya zartar da auren da an kawo wata mace ala na alaini ehem ala na alaini tiya of shoes ta kalma biyu ta labari ya kai ga mun sallah sai ce yayi shi ma wannan hadisi na ce wasu ka hujja da shi don ku akara akaraja hutirmidhi wa sahahu amma wa qulifa fi dalika shi tirmidhi ya inganta shi amma an saba mai sai ku biyo ku diba can kasa ga masu ta hakikin samir lamba ta hudu karu munkarun hadisi na kai shi san ce wasu ka hujja shi rawu tirmizi wa ibn maja ibn maja tirmizi ga lamba nan ibn maja ga shi nan min dariki asim ibn ubaidillah wannan shi ya matsala asim kurike shi ta kwana Mu ji abin da za a ce game da shi shi ya ummul ta cikin hadisi shi ya lalata hadisi an abdullahi ibn alim tabi'ina dalil an abihi babban sahabina annamra'atan min bani faza wata mace daga cikin kabilar bani faza tazawwajat ta yi aure ala na alaini akan tatar biyu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم يتشي متى min من نفسك وما لك بنا wa وما لك وما ke yadda yanka mai tsinki wa ma da dukiyar ko wa ma lai da abin da an naci bayan kaji suna bike ko eh to tunda yayin ya aure mace ai ta kuma da kashi ne ke yanzu da ke da abin da kuma da kashi ne ne na alai da ta kama bike yadda fa qalat na'am ce ina yadda qala sai mai ba mu labarin sahabin yace fa ajaza sai annabi ya zartar. amma matsala ga hadisin sosai kwarai da gaske wasu ya kula tirmidhi tsarin magana da muka kawo larabcin siyaq na tirmidhi na ruwa tirmidhi qala wa qala tirmidhi yace hadithun hasanun sahihun an daure to nan matsalar take kaga gana imam imam tirmidhi ya dan samu wannan matsalar Kulki. an gane ba kamar yace haifa. ya za a ce hadithun hasanun ha a ce sahihun wa asim ga asim ciki wanda yake da'ifun sayyibul hifz eh da'ifun sayyi'ul hinsu ana cewa hadisin hasan ha a kai sahihu ba a cewa kai ba ma da'ifun sayyi'ul hinsu ba wata rata fashin malama sun ce mata mutum ya wuce ba ko gashi nan ga hadisi dan da zuwa wa kana ya da rijali ila qadar rijali sai ya kawo hadisin mimma daga cikin hadirin hadisan da an ka cewa mu wanda an kai mai mutu kan misali sai kawo ga hadisi na cewa ya ci wannan asu bin ubaidillah yana da hadisai masu rauni munka daga cikin su daga daga cikin hadisi ne da wata mata a kan takalma biyu munkarun hadisi na ba a aiki da shi mun fahimci wannan ko gashi nan wa qala ibnu abi hatim ibnu abi hatim ya faɗa fil su ila naki mun san ibnu abi hatim mun san abi hatim na'am abu hatim shine babban malamin shine naqidi din ɗansa kuma gare shi ka karbo duka fatawoyi ne ga dan wanda ka cewa sa'altu abi na tambayi babana an asib ibn ubaidillah daga asim din ga dan ubaidillah fa qala sai ce mun kawul hadisi hadisi ne mun kariya yuqal innahu laysa lahu hadithun yu'tamadu alayhi ana cewa bai da hadisi wanda aka yi dogara da duk hadisai ne an zubar da shi. qultu nace ma an ma an karu alayhi dan ni sun kai mai musu ni sun kace mai hadisi mun karo qala sai ce

hadisin na farko cewa in ka ba da sahihu ko tammu shi ma tashi aiki ko da'ifi na a yanzu ko to mu ci gaba hadisi na gaba وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال لو كان النبي صلى الله عليه واله وسلم رجلا امرأة لا حول ولا مات يتاكل da zobe na ƙarfi a rajawul hakim ko ba haka ba zobe na ƙarfi akwai hadisin ko babu akwai hadisin ko babu babu hadisi babu inda annabi ya haura da ita ce mai yayi in ta miso lau khataman min hadidin yace ya bido ya dace bai da yace ta hika dace bai da komai illa ibani haza ko ba haka ba هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم معي كذا وصوت كذا قال اذهب فقد ملكتكها wa fi ruwayatin faqad zawwajtukaha imam akmal alquran kin an kace ai auren da an tashin dai ko an ba ai ba shi ya kula hadisi kila an fahimta shi an buka dima shi ma sami kasa yace munkarun an ga hadisi ya an kure an yi kuren hadisin ba an yi ba an tashi ne amma dai tashi ya nuna ma ya halatta ko tashi ko ala kullu da muka sun gashi nan bari mu isa magana shi mai littafin shi ibnu hajar yace wa huwa tarafun min al hadith al tawil Allahu akbar babu wanda ya wuce kure wa huwa tarafun yace wanga hadisi wani gutsure na min al hadith al tawil wani hadisi dogo al mutaqaddim wanda ya gabata fi awailin nikahi farkon nikahi ko ya gabata ya gabata din amma ba haka yake wajalla man la hajar gaba ɗaya bukari kasa karanta fatiha alhamdulillahi rabbil alamin haka yake da buhari wanda ka haddace fatiha haka kuma shi shafi bari ba sai da ya karantar da buhari wajen shekara talatin na karantar da shi sanai ya sharhi ne kasan kuka shekara talatin kana a wuta ya shi ko ba haka ba kuma ga hadisi buhari ya tar da shi kuma a ciki babu inda an kashe an yi abai ko ba haka ba kuma shi ya kawo shi da kai ya kawo tsaro tsaro shekaran da shekaran da muka karanta ko wa jalla man sai mu ce rahimallahu alima ba hadari kuma haka ba sai mu ce ma ba ba su ba to shi ba an dai tashi aka rahimahullahu kan haka kenan akwai wani abu tafihi wanda bai kai ya kawo ba wani annabi ya dace da shi da kuka auna mu kan hujja ko ga tambayar akallu sadaki da hadisi guda wanda ya ce ba ya nuna muna an yi da akallu wanda muka riko an gane tambaye to me hujjarka na cewa a sadaki bai da akallu na ban ji ba annabi ya kace shi ba kila kun gano tambaya ce duk da dai bai fayyace abin sosai ba ko ba hanafi ko aya ko hadisi bai iyakance kamar yadda ba nasi ko aya ko hadisi da iyakan ciyawa abinda hujja shafi'iyya da da na hanabila sun ka bayar su mushu jagororin yasa kun ka ce sadaki mai da aka eh, saboda babu aya ko hadisi da tace ga aka san kamar kun ka yadda kuka ittifaki mai da aka san to yasa kun ta kicewa mai da akallu ne shi ma ba aya ba hadisi

sun ka da hadisi suka ce Allah ba za ki kura takalmi ko ba haka ba na akwai sunnar amma hadisi ba bai waita ba ko ba haka ba yanzu eh, amma abin da suka ce a kan da suka zaki ba da biyu amma a ka kawo suka zaki dai da biyu kila an fahimta illa duk abin da an ka ce ishtihadatuna in ko haka in mutum ya kayyade babu dalilin biya ta ko ba dalilin ban da aishi kayyadewa ya lashe na kashin kai ne ko ba haka ba in ka ga dama kana tsara in ka ga dama ka rai kila fahimta ce muku ni shafi'iyya da hanabila ko to sauran wadan guda biyu ha malikiya da hanafiya to sai mu ji wa an ali radiyallahu anhu aqalla min asharati darahim wannan shi amma da Abu Hanifa ba a sadaki kasa gadar hari goma amma dai a kare da wadda kuɗi mawkufan wa fi sanadihi maqalu shi ma dai ba yi ko ba haka ba eh eh sanadi ne duk shi ma ya lalace saboda in kuka diba ga illoli nan da yawa na ɗaya daga cikin illolin cikin sanadi ne akwai daru da kuka diba can wajen sa ne kai kasa na uku ba ifa rahu dara kuɗi fi sunani min ke dawud al-audi shi dawud daga shi matsala tsaya matsala ta daya an sha'abi daga imam sha'abi kala yace kala aliyu matsala ta biyu ko ba haka ba duk imam shahi bai yi karatu da ali ba bai karɓi karatu da ali ba yace kala ali hadisi mun kaɗe ko ko ba mun kaɗe ba hadisin mun kaɗe shi na ce kala da kuntu in ji ya ce dawudu huwa ibn yazida wa huwa da'ifu an ji wannan kama ta kari wa sha'abi shi ko sha'abi lam yasma'a min ali misali kala aliyu ko ta dalili eh amma safiyo sai ta kawo ha gani dan ya kuma aminu ala kulli hali wanga hadisi kuma da'ifi na da ya inganta da sai mu ce akwai kayyade yawa shine ko shine zahani na goma manga lalla abu hanifa sai in ce ma hanafiyawa kuma da ce ma da ɗazu wasu daga cikin shafi'awa da hanbalawa almajiran su suka fa hujjar da hadisin takalmi da hadisin sawiku da kanmu amma magabatan imamu shafi da imam ahmad akula ba da hadisi ya kayyade ba cewa ya rashin hadisin da ya kayyade rashin aya da ta kayyade shi ad dalili na babu kayyadewa a fahimta wannan shine amsan malanta sannan su ko wannan su ma mai dirhami goma shi kuma ba abu hanifa ya kayyade dirhami goma ba don shi bai da wani hadisi ba da ko ba haka ba da'ifi na amma haka hanafiyawa suka ce amma da shi abu hanifa ya dogara da shi hujja imam malik ita an da hujja abu hanifa kila an fahimta sai suka ce duk abin ba a sadaki sai abu mai kiwa ko ana sadaki da abin bai da amfani sai mai amfani wanda aka cewa kito an yi wani abu ko ba haka ba sai suka ce to ya muka gane abun na da amfani ko bai da amfani sai muka ce sai mu koma babu sarikati babin fata ko ba haka ba Allah in ka sace biyu ana kace ma hannu to kana mata biyu ne amma ne tunda dai bai sai kace hannu ba kai wanda har da kimar da aka kace hannu shi kamata a ce na wanda mutum ka kasa a ka sata a kace mai hannu shi ya kamata aula da kima sai sai sadaki kina fahimta to da maza bai maliki a nisabul qat'i kina fahimta shi a hujja abu hanifa na cewa sadaki sadaqi nisabul qata'i ma nisabul qata'in daka qala akata darahima imam mali yace aqallu sadaqi nisabul qata'i abinda ka sa mutum ka sata katin ya hannu ma nisabul qata'in daka salatu darahima mun fahimci wannan wannan shi a hukuncin magabata to sai mu zo mu duk kaulin guda biyu kaulin Abu Hanifa sai mu ce to shi an samu kure biyu na farko nisabul qata'i ba dirhami goma na ba nan a nan imam malik shi ya zama daidai sabul kadai ne uku wannan shi doka a da sai suka tabbatar wannan daidai na ko ba haka ba saboda haka shi abu hanifa a nan cewa sabul kadai ne goma shi kore na da kwana ko ba haka ba to yanzu mu dawo mun ce sabul kadai dirhami uku na ko to sai mu ce to shi ko sabul kadai da an kace ga sata an kai shi ko ba haka ba sata ne na abinda ba a yi ba abinda ba a so ba a ƙauna ko aure ba ana sure ana ƙauna ce ko kira ma kauli rajihi ka ce suna ta muakkada ko sun ce wajibi na ko ba haka ba A ƙallon darajar ka ba ka ce misali ita ko za ta ba sai ka ce ita ko babin ta muharrama ko ba haka ba ina da ita ko ba kauri ba ka ce ba cewa wajibi ma ko sunna ka samu ɗaya ke na biyu sadaki an ba da shi dunyi tun a ji shi kuma kacewa da wani abu wanda ya daidai da A wanda aka haya wajibi kina fahimta to kan haka sai a ce kiyasi ya tashi al kiyasu ma alfariki ko babu kiyasi ba na babu kiyasi ba fahimta wanga bai yi ba ne ko haka ba shi wanga bai yi ba dai kenan ko sannan kuma hadisin na alaini bai inganta ba hadisin an aure da katan ba yi auren ba an tashi hadisin ku kwano guda ko damuru mu shi kan haka babu hujja ko guda ta yanke aƙallu sadaki ko ba haka ba to don haka tunda babu hujja ta yanke aƙallu sadaki shi ko ka'idar shari'a ka'idar usulu duk abin da sunna ko aya ko hadisi ko ku Allah madaukin sarki shiru da shi fala ta ba su Allah ya yi muku sai ku yi walkun ko ba haka ba a ba ko ba haka ba kai ka

sannan kuma kamar wada local government tamu ta gwani ta isu har suka aiko na dokokin da an kasa game da aure da zanen suna ce to nan an dan samu matsala ko ba haka ba an samu matsala duk abin da shari'a ba ta yanke ba kakka yanke masu tun shi ka ce kuma kai shi gidan yayi ka ce in ya saba mai ka kai shi gidan yayi wannan ayi koyi a dace ana ba da shawara Allah ta rage ko ba haka ba amma babu gidan yayi babu batun bulala hada bulala an kai bulala goma wani wuri hada bulala sannan da kuma sun ka tsaye da kayan lehe a Allah ina goyon ba a da gaske kai za'a ya ta gani don zunni aka son yi arha hadisi وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أخرجه أبو داود وصل الحاكم a sassafta kila an fahimta da kuma ما شاء الله wani hadisi ma da yace akhrajahu abu dawud da wasa wal hakim dan gyaran da zamu yi gudana akhrajahu abu dawud yace ko wal hakim to wannan ruwa hakim ta ce khayru sadaqi ayfan ita arwaya ita arwaya hakim kalimar sada nan wurin sai ka ce nika khairun nikahin aitharuhu abu dawud khairu sadaqi aitharuhu hakim wannan shi ma wahamu wanda ah, ruwa sai dai kai mai rubutawa ka kula su za ka ba da hujja ka ce sai da salati ai Abu ko ana ji ne a cikin ala kan da ko ba haka ba sun Abu ko ba gani ba ce ne kai mu gani ko ba haka ba amma ne kai Allah kan yanzu mun kare da wannan batun saboda ni katta ta hida haushinka da takaicinka ko ba haka ba zan ko sunanka ko sunanka tajiya sai ta sai ta tsine ka azan haka kamata ka ka ka dan ka dan bata wani abu wanda take cewa ai na so na alwai ina kiya ko da kuma ka kaftaki ko ba haka ba eh dun ka raga ma kanka wurin kome in bukata ta taso ka san sudewa duka ko ba haka ba ana cewa dun tuwon gobe ake wanke tukunya ko ba haka ba kaga sai kai wata shehida wanda in ka dawo sai ka tuna maka? to wannan abin da aka ce mutu'a a kula muhimmi na kware mutane sun yi watsi da shi amma sai da ayoyi magana kai mu kula mutu'a ga wanda an ka saki ko sai mu ce eh, sai mu ce muna da waɗanda an ka saki gida uku na ɗaya muna da wadda ka saki baka zo gare ta ba baka yanka mata sadaki ba kila gane ɗaya kenan sannan muna da wadda baka zo gare ta ba baka yan baka ambata mata sadaki ba a kula fa sannan muna da wadda ka saki baka zo gare ta ba amma ka yanka mata sadaki

ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة باطل الذي آية لا جناح عليكم باطل ba illa na ba in kada ta da aka ji a yi sulhu ba a samu to malam ta masu dun ba ku shafe su ba ma'ana in ba ku shafe su ba aw tafridu lahunna farida ko ba ku yanka musu wani abu ba ba ku shafe su ba ba an ba sadaki ba irin wangana da an ka ce shi nan dai za a an ba sai ba ta ayan aure dauran auren wance da wani akan sadaki da in Allah ya so za mu faɗa muku shi a gaba ko kun Allah ya so zai ba ta shi a yin tattalin shi can aiki ko ba haka ba to sai ya zan samu a kaita sai ra'ayi ta sai ce gaskiya bai ya fasa ta sai zo gare ta ba ko sannan ne sannan bai bai yanka mata koyi ba ko to babu da ya sake ta kenan ba ta da sadaki ko ba ta da gado ko tunda an saki ma to ni abbe sai Allah ya ce wa matiruhunna amma ku ba su mutuwa ku yi musu ɗaukar Wannan wanda za su sanyi da rayuwarsu abuna wanda zai daure zuciyarta haka haka ana ji ana taji ana sowa ana cewa amarya ta ango kawai zama guda kuma yanzu an ce ayya take ta ka tono a fili annan iya kan bakin ciki annan ko ba haka ba amma kwaso wani abu gagawu ne kai mata sai ka kore ka kore mata bakin ciki sai a wani abu na yo wallahi na son ta kai mutu kila ko uwa ce ta kaga sai alaka ba tsohuwa ko ba haka ba eh amma alaka amma alaka ku da kai na nan tana ganin girman ka in wata rana ka komo nan ta kira ta karbe ka kuma in ka komo ko ƙarya kai mata wallahi kila ta ka an kai ai ke ji ke ji ke ji ke ji ka shirya mata ƙarya don yana ta kawo mata ƙarya ko mata ka amma ba kai mata ƙarya cewa kila ta ka an kai ba ka ko ba haka ka dade kacce wallahi tilasta ka alƙai eh kana nan kana shi sai a samu mahita a samu shiga ko to wannan sai Allah ce wa matti ku ji da su dadi to ni agwargwado jin dadin agwargwado da ku ba su sai Allah ce alal musi'i qadruhu wa alal muqtiri wanda Allah ya ba hali shi hali ka ko mota ka kai masa da gida lahiya ko ba haka ba ka sai mata mota ka sai mata gida shikenan akwai karancin mota da da shi ko mani shi kuma wanda bai da hali shi ko tsoro rashin halin ka in ya kai ko da ni ka basuwa rashin basuwa sai nuna mugu kake amma ni amma in ka basuwa sai a bi Allah ma ke arziki ashe mata yafi ne sai ce farin cikin da kasace ka ko ba haka ba amma in kana nan baka da kuma sai a ce ruwa manzon Allah da ke sarki ce mata'an التي حقا على المحسنين حقا على المحسنين 'ala ذاتي ya dace dacewa a takaice muna da guda sannan kuma baka tabe ta ba an gane wannan sai mu kuma sai ga hadisin sai ya aikatar da aikin hukunce عن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أدخلت عليه يعني لو مات لقد عشت عادل وقرأ قامك فقطعها بثلاثة أسواد أخرجه ابن ماجه وفي حديث bukhari da muslimu sai dai kashi sai an ka ɗauko riwaya abu da riwaya ibnu majah shi ko ibnu majah wanda ya biyo hanya ta zuwa ga samu hadisin akwai mata muku cikin ta wa ya laita ibnu hajar kai to da bukhari ko ko muna da shi kenan mun huta ku ji ba kasa ku gani can kasa duka ga masu ta yana da waɗanda marasa a aka ambata mai gidan wani an ka ambata mai mace aika mata aka ce aka ajiye aka ce mai sallah sai da ta can je kai magana da ita to da yake irin yara irin ne yanzu kila ko ko irin babu tanbiya addini ba a karanta sheta ba ba ta san kowa annabi ba ko ba haka ba eh kamar irin nan ko yanzu kaga ya kamata kai ka fahimci da irin waɗannan abubuwa a yare ha budurwa na cin ba ta san koyi ba sai talla ko ba haka ba to kai a hankuri da miyagun kalamai kan to kai hankuri kawai da shi iya magana to ita ma da shi iya magana sai cuce ta da aka kaje sai mun sallah sallah ya tashi ta inda take da ni ya aure ta wannan sallah sai ce mata wance ce yace ke da da ke ba ni ke ba ni kanki ba ni kautar kanki ko wa imra'atu kun wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabi yastaja khalifatan laka sai ce mata na fake ne ba ni kai yana mata magana ta yadda sai ta ce i eh, ta shi ko a wani yayi ko